Masu ruwa da tsaki a kan aikin hajji a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci bayan da hukumar alhazan Najeriya ta ayyana kuɗin kujerar zuwa aikin hajjin wannan shekara ta 2018. Kamar dai a shekarar bara kowace jiha na da nata farashin kujerar. sai dai a bana an ɗan samu sauƙin tsadar kujerar a kan bara, a bana dai naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da sittin da biyar da naira ɗari biyar ne daga nan jihar Niger, inda aka samu sauƙin naira dubu hamsin da tara da ɗari biyar a kan naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da hamsin da biyar da aka biya a bara. shugaban kungiyar izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce saukin bai isa ba. Babu shakka sanarwa da hukumomin alhazai na jihohi suka fitar na kudaden aikin hajjin bana duk da cewa akwai dan sauki bisa na bara amma har yanzu muna ƙara kira ga ita hukumar alhazai ta ƙara dubawa don a ƙara sassautawa alhazai To amma a nashi gefen shugaban ƙungiyar ɗalibai musulmi a Najeriya Jamilu Muhammad Jamil ya ce duk da haka dai sun dan ji daɗi. Abin akwai dan kwantar da hankali tun da yanzu abin da aka biya bara bana gashi an samu ragowa muna fatan haka ya ci gaba domin marasa shi masu ƙananan arziki su masu samu su aikin hajji nan ba da wahala ba. Amma muna so mai kira duk da yanda yake haka wannan ita ce farashi yanda daidai kuɗin dala take muna kira gwamnatin tarayya ta yi wa Allah ta ba da special concession abin da ke concession rate na dola yanda za a samu Allah za samu za su sake samun ragowa. Sakataren hukumar alhazan jihar Niger Shehu Barwa Beji ya bayyana dalilin da yasa aka samu ɗan sauƙin. Kowane state na da bambancin yadda abun ya soka. Ya aka yi namu ya soko mai girma gwamnan jihar Niger mun yi zama da shi ya kuma amince ya ɗauke nauyin biyan kudaden jakuna na bana. A nan jihar Niger dai hukumar jin daɗin alhazan jihar ta ce ta ɗauki matakin dakile duk wata ciwaciwar damfarar maniyata kamar yadda jami'i a hukumar Umar Makun Lafai ya bayyana. Ba ma'aikacin da aka ba dama ya anshi kuɗi in ba wannan jami'i na karamar hukuma ba. Duk ma'aikacin ma'aikatan alhazai da ya shiga sharo ba shanu ya je an shi kuɗi da alhaji ta kowane fanni hukumar jin daɗi alhaji a shirye take da za ta duk fitar da shi ta yi mai hukunci wanda yadda doka ta tanadar. Jihar Niger dai ta samu ɗaya daga cikin na'urori bakwai da hukumar alhazan Najeriya ta tanada domin gudanar da sabon aikin tantance lafiyar alhazai da gwamnatin Saudi Arabia ta nemi a yi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.